والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله فصل الكلام نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت هذه المقدمات كل هذه المقدمات كل هذه المقدمات من لوازم المخلوقات ce duk wayannan suna daga cikin lawazim na halittu halittu ne ke da wayannan sifofi wallahu subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay shi Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu misalin Allah Allah yana ji ba irin namu ba yana gani ba irin namu ba yana magana ba irin namu ba duk sifofin Allah gaba ɗaya sun safa ma sifofi na halitta wa huwa samiul basir Allah mai ji ne mai gani gani irin nasa ci irin nasa wanda ba irin na halitta ba wa nuzuluhu wa istiwa'uhu wa hukmuhu wa ghadabuhu wa ridahu wato saukan Allah subhanahu wata'ala da kuma istiwa'i daidaituwan sa kan al'arshi da san shi an gane soyayya na Allah ce Allah yana son mutum da fushin Allah subhanahu wata'ala wa ridahu da yardan Allah subhanahu wata'ala da wani wannan musbituha ala haqiqatiha mu ahlus sunna salafiyun muna tabbatar da shi akan haƙiƙansa Allah ya bi wanda ya dace da zatin Allah ba wanda ya dace da zatin bawa ba da kuma ikon Allah hmm. wal khalafa kullab sunna haƙiƙa ibn kullab ya saba ma ahli sunna bi anna kalam Allah azza wa jalla a cikin cewa lalle maganar Allah jalla wa ala ma'ana waye ma'ana ma'ana ne guda daya qa'imun bi zati eh a dunkule yake yana tsaye da kanshi an gane wannan ku wato ma'ana lallai a maganan Allah jalla wa ala ma'ana ne guda ɗaya mai wanda yake yana tsayuwa da kansa babu sauti wala harfi kenan maganan Allah ba wai a rarrabe yake ba a ce kul daban uwa daban Allahu daban asam ahad Allahu samad a ce daban daban kawai magana Allah wani abu ne dunkulalle an gane wanda magana nan dunkulalle wani baya fita kafin wani kuma babu harfa babu sauti an gane wai kuma wannan magana shi ya dace da hankali wai wani baya fita kafin wani da za a ce alhamdu ya fara fita kafin lillahi kafin rob kafin alamin a'a kawai magana ne a dunkule wannan alhamdulillahi rabbil alamin ba haka Allah ya faɗe shi ba wannan fassara ne ibara ne na magana Allah shi Allah baya magana da taqdimi da ta'khiri baya magana da larabci da ajamanci baya magana ainihin da harfa da sauti inji su inji yan kullabiya a nan ne a sha'ira suka samu miyagun aƙidunsu na cewa maganar Allah subhanahu wata'ala babu harfa babu sauti babu takadimi babu ta'khiri babu larabci babu ajamanci kawai magana ne guda ɗaya qa'imun bi shi? an gane la bi sautin wala harfin ba sauti ba harfi kuma bai ta'allaku da mashi'a ta Allah ba a ce wai Allah sai in ya ga dama yake yin magana babu wannan a wajensu nan fal qur'ani indahu hikayatun an kalamillah shi qur'ani a wajensa ibn kullab hikaya ne na maganar Allah wato quotation ne na maganar Allah ba wai maganar Allah bane yanzu in ka ji mutum a cassette ya ce ga malam wane ya yi tafsiri a cassette wannan tafsiri da yi waye za ka ce ya yi tafsirin su za su ce cassette din nan cassette ya yi tafsiri sai ya ce wannan wannan cassette din ya yi kaito maganar Allah ba za ka ce wannan maganar Allah bane su a wajensu A gane wannan ko kaga bi hadal itibar kana iya zagin wannan baka zagi maganar Allah ba eh in dai ka zagi wannan kasar din ba maganar Allah ka zaga ba a wajen su wa hadha alqawl min baqaya ba'd al-i'tizal wannan magana yana daga cikin rongwami yana daga cikin burbushin wasu sashen mutazilanci wa hadhihi al-afkaru wujidat wajadat azanan sagiya wa'annan afkar din sun samu kunnuwa na sauraro wa'iya kunnuwa mai haddacewa wa atba'an amanu bi kuma sun samu mabiya da suka yi imani da ita wadda au ilai har suka kira zuwa gare ta min talamisi daga cikin ɗaliban ibn kullaf din minhum al-harith al-muhasibi daga cikin su akwai harith al-muhasibi ya tsaya ya yada wannan aqida din wa abul abbas al-qalanisi al-qalanisi da abul abbas al-qalanisi wa kanat da'awatuhum nashida bila bilad khurasan wato ya kasance da awansu ta samu nishadi a can bibiladi kurasana can garuruwan kurasana wa an kara ulama salaf alabul kullab maqalatahu malaman salaf sun yi inkari ga ibn kullab maganganunsa maganganun da yake faɗa malamai magabata ba su kyale shi ba A in biri'a ya zo baya kamata ga ahalin suna su yi shiru akan biri'a dole ne su yi tahziri a gare shi dole ne a ƙaurace cewa masu aikata irin wannan bid'a din na ba san gane wannan malaman salaf ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun yi inkari mai tsanani sun yi tahziri mai tsanani ga ainihin ibn kullab kaman garin sa sun yi wa'azi a kai wata saddaula sun taso mata hmm. wa kana imam ahmad bin hanbal min ashid min ashadrihim inkara ya kasance imam ahmad bin hanbal yana daga cikin wanda ya tsananin inkari a gare yana da tsananta inkari ga ibn kullab wa atba'ihi da mafiyansa, wa raddan alaihim kuma ya fi tsananin raddi a gare su wa zamman lahum da kuma zargin ashe bid'a ba a yi ma bid'a sassauci saboda in kai wa bid'a sassauci ya girma nan gaba sai ya buwaye al'umma an gane ya batar da mutane da yawa ya tura wasu mutane cikin sa sannan wasu masu yi wa amara bi hasirin haris al-muhasibi kuma yayi umarni a kaurace ma haris al-muhasibi yana halatta a kama sunan dan bid'a in bukata ya taso in akwai maslaha in bukata ya taso ana ganin cewa fa wannan dan bid'a yana da tasiri kuma malamin da zai yi kira zuwa ga wannan ya zamanto yana da amsuwa wajen mutane an gane kusan fiye ma da wancan din ko ya zama daidai da shi an gane ya fito malami mai tasiri Rafik ya fito ya ce jama'a wane dan bid'a ne wane yana fitar da mutane jama'a ku kaurace masa an gane jama'a kada a yi masa sallama kada a zauna tare da shi kada a yi kaza kada a yi kaza sai a nuna a nuna kiyayya a gari saboda an yi haka ne dan a ba al'umma kariya daga fadawa cikin sharrinsa wannan shine tahziri ga dan bid'a yana daga cikin manhaji daga cikin manhajin ahlus sunna tahziri ga dan bid'a da kuma kaurace ma dan bid'a yana daga cikin manhaji daga cikin manhajin ahlus sunna an gane wannan ko amma za ku lura sai ku ga mutanen da ake kiran sunayensu kuma ana tarihi a kansu kaɗan ne akan wanda ba a kira din. inda a ce za a yi ta kiran kowa da kowa da littafi ya cika me yasa to akwai wani ɗan bid'a ne amma ba ta iya ila bid'a ce ba dan bid'a ne baya kira to kada ba kada ka sallaka shi ka san dan bid'a ne baya kira zuwa ga bid'a kada ka tallata shi in ka zo kana faɗi zai shahara an gane wannan ko wani kuma yana da jama'a ya yi ƙarfi sosai ya yi tasiri amma kuma kuna ganin akwai yadda za ku yi ku rage mai wannan yawan jama'a din amma in ku kama sunan shi kun watsa su akwai wani kudu in mutum kama sunan malam wani muka ce za mu yi tasiri mun watsa su ba za su bi shi ba ba za su bi ka ba za a saurare ka ba mai kamata ka yi sai ka yi shuru a kan shi ka kama bid'an an gani saboda tasirin da yake da shi fil mujtama ka yi shuru a kan shi ka yi mai ka kama bid'a din yi ta raddi kan bid'a din an gani in ka yi raddi ga dan bid'a din to kamar ka taɓo shi ne a hankali a hankali kana masa kisan mummuke nan gaba sai a neme shi a rasa an fahimci wannan ko to dole ne kafin ka yi wannan taziri sai ka duba yaya malaman salaf suke yin taziri ga dan bid'a shin kowane dan bid'a suke kamawa su yi taziri su ce a kaurace masa kuma da wani ka'ida suke bi a wajen yin wannan ka koma wajen malamai su shek Ibn Bas Ibn Nasiru Nasiruddin Albani shek Fauzan shek Mukbil bin Hadi Alwadi shek Rabi bin Hadi Almarkali shek ubaidu Jabiri shek Yahaya An-Najmi ire iren wayannan malamai ka koma akan sun yi rubuce-rubuce akan yanda ake yi wajen tahziri ga nan bid'a kuma al'amarin ba wai na ɗan bana bakwai bane ba al'amarin ba na mai tatata ne. saboda mai tatata baya gano wanda ya kamata a yi wa hajjar da wanda bai kamata ba shi kuɗin goro yake kawai shi kawai yana dubawa manhajin salaf ya ce a yi tahaziri. kawai da ya ga kawai ɗan biri a kawai sai ya daren mai baya duba akiba baya duba dokoki da dawabin da shirut da mawani bai dubawa a gani saboda wannan aikin wane ne aikin yan bar bakwai ne aikin yan tatata ne aikin wani ne aikin malamai ne jihadi zatun hmm. rasikuna fil ilm wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf azau bi wa law radduhu ila al rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbidunahu minhum ba kowa da kowa bane alladhina yastanbidunahu su suke yi wa'ancan yan tatata su wa'annan yan kiran ruwa ne ba lema ina ba tan gane na'am wa wasafahu bi kuma ya sumbata shi haka Imam Ahmad yayi tahziri cewa ku yi hankali da shi a yanin mu'amala da shi ba jahmi ne wa min kalam al-Imam Ahmad fi haqq al-muhasibi daga cikin maganar Imam Ahmad game da haƙƙin Haris al-muhasibi qawluhu lis-sa'il lamma sa'alahu an wato fadin shi ga wani mai tambaya da ya tambaye shi game da shi cewa me zaka ji akar makalla me zaka ce kan Haris al-muhasibi babban malami ne ajabahu fil ayat sai ya amsa mai kamar mai zuwa cewa kada ka rudu da yadda yake sun da kai dan yana tafiya amma da kire ke kallon mutane saboda tsoron Allah wai inna tafiya yana abin nan a gani kada ka rudu da yadda yake sun da kanshi inna wurajul mummunan mutum ne hmm. ba wai halin shi ne bai da kyau ba mugun aqidan shi a gani kada ka yi magana da shi wala karama lahu ba shi da mutunci a wajen mu babu wani ni'ima na ido ba ma sha'awan ganin shi a gane ba ma sha'awar ganin dan bid'a saboda cutar da yake yi ga al'umma ana shi kenan a cikin manhajin ahlus sunna akwai mai tahziri a cikin manhajin ahlus sunna akwai hajar mutari amma ba wai an sake shi bane kamar yadda yake kafirci akwai kafirta ko babu akwai biryantarwa ko babu akwai fasikantarwa ko babu ya kamata a yi shiru amma kafin a yi akwai dokoki ko babu shin akwai wani abu a cikin musulunci da aka sake shi sakaka babu ka'ida babu dokoki babu shuru ba kaza yanzu alwala babu alwala kawai sai mutum ya abin da ya gara ma ko kuma zai karɓi siffar ne a wajen manyan malamai sallah akwai sharuɗa akwai dokoki akwai abubuwan da ke ɓata shi akwai kaza dole sai ka koya to haka nan shi ma tahziri sai ka koya wajen malamai an gane ko fagen ma ba na ɗalibi ba ne fage na manya ne saboda fage ne wanda yake mai zurfi kamar tiyata ne ba a sake shi ga kowane likita ba an gano wannan ko irin su imamu ahmad bin hanbal a irin su yahaya arrazi irin su abdullahi bin mubarak a wancan zamani suke yin tahziri ga mubtadi'a ba wai ƙananan yara ɗaliban su ba misali yawwa wasu ila abu zur'a an al-harith bin asad an tambayi abu zur'a game da harith bin asad al-muhasibi da kuma littattafan shi qala lis-sa'il sai cewa mai tambaya iyaka wa hazin kutub ka shedin kaga tanziri ne wannan ka shedin ka da wa'annan littattafai hazin kutubu bid'a wa'annan littattafan hazin kutubu bid'a littattafan bid'a ne wanda lala da bata eh, alayka bil asar ka lizimci bin ainihin wato asarai ka bi nassi na qur'ani nassi na hadisi wato da asarai na magabata ina fatan gani kamar mutum ya tambaye ka ne ya hukuncin karanta littattafan sayyid kutub ya hukuncin karanta littattafan sayyidu hawa ya hukuncin karanta littattafan muhammadu gazali al-mu'asir da fiƙi sira ya hukuncin karanta littattafan irin hassan banna ya hukuncin karanta littattafan irin su aibul karni irin su bishir bishir irin su adnan ar'ur da ire-iren su suka ce ka shaidun ku suka ba da irin wannan amsa ka shaidun ku da littattafan wa'annan littattafan bid'a da bata ka lindinci bin asar yan mufakkirun karanta littattafansu yana da haɗari yana cutar da aƙida yana cutar da ƙwaƙwalwa yana cutar da mujtama na'am an ce masa fi hadhihi kutub ibra an ce a cikin littafan akwai wa'azi ba littafan sahari akwai wa'azi littafan sahih kutub akwai wasu akwai fa'ida ya ba da gudunmawa a wasu fage an gano wannan ko نعم فقال من لم يكن له في كتاب الله إبرة فليس له في هذه إبرة sai imamu abu zur'a ya bada amsa cewa duk wanda bai kasance yana asuwa da littafin Allah ba fa laysa lahu fi hadhihi ibra ba shi da wani wa'azi ga wa'annan littattafan ko da akwai fa'ida a ciki an gane wannan ko an maka shigo shigo ba zurfi ne za a karantar da kai alkhairi daga baya can tsakiya sai a tura shari'a ciki wani lokaci ma shari guda ɗaya za a ɗiga babban burin ana so ne a yada wannan shari guda ɗaya sai a turo alkhairi mai yawa idan wannan shari ya shiga zuciyanka rabuwa da shi abu ne mai wahala akwai shari wanda an an tuga ma da shi sai ka mutu da shi an gane yasa manyan malamai suke yin tahaziri game da irin wayannan littattafai na yan biri'a na ba san gane baya halatta ga ɗalibin ilimi wanda bai makanu ba ya ta kwasan littattafan biria yana karantawa littattafan yan shi'a littattafan sufaye littattafan ƙura'aniyun, littattafan ƴan ahmadiyya littattafan yan yan yan hawari littattafan ƴan jabariya duk irin wa'annan kutub din a yi hankali da karanta su ga ɗalibi kuma ɗalibi ya ajiye su a maktabansa duk bai halatta ba amma babban malami ba malami wanda yake bincike don ya yi raddi gare su ba idan ya ajiye irin wa'annan littattafai saboda in zai musu raddi ya musu raddi a bisa adalci ya san aƙidansu kuma ya ciro a littattafansu malaman suna sun yi wannan bayani ne ina fatan gane wannan to dole ne mu ringa bambanta tsakanin mutumin da ya ajiye littattafai don ya musu raddi da mutumin kuma da ya ajiye don kwalliya ko kuma ya ringa bincika abin da ma bai kai ya bincika ba an gane wannan to wasu ba sa yin wa'annan tafsilat din fa alayka bit tafsil wa tabyin fal idlaq wal ijmal duna bayani qad afsada hadha zaman wa kabbaɗa al'azhana wal azana a kulla zamani an gane wannan ku na'am sannan zai ke cewa ma asra annas kai ma asra annas kai me kai mutane gaggawa zuwa ga fadawa cikin bid'a wa mimman ankara ala ibn kullab daga cikin wanda ya inkari ga ibn kullab da mutanensa min ba'adi bayansa min ulama salaf daga cikin malaman salaf ibn Khuzaima ibn Khuzaima al-Imam yayi wannan fa innahu lamma sami'a bi wujudi da'ifa min al-kullabiyya shi lallan lokacin da ya ji labarin bayyanan wasu kungiya daga cikin kullabiyya da kuma wanda suka tasirantu da su kamar asha'ira tsakanin ainihin mutanensa an kara zalika bi shidda yayi inkarin wannan da tsanani hmm. wata saddali raddi kuma ya taso da raddi gare su an gane ko ya taso musu kuma ya musu raddi ashe yan a ba musu wasa taso musu ake yi kuma a yi musu raddi saboda suna da hadari a wajen aqidan mutane an gano wannan ko ba a cewa na ta'awunu bi mattafaqna alai wa ya'ziru ba'duna ba'da bi masalafna fi kuma yadda wasu ke cewa wai idan yan biri'a suna yin biri'a kada ka yi inkarin biri'a din ka kyale su da bid'an su kawai mu taimaka mu juna a cikin abin da na ta'awuna bi matafaqna alayhi mu taimaka ma juna akan abin da muka yi ittifaqi a gare shi inda muka samu ittifaqi mu taimaka ma juna wa ya'ziru ba'duna ba'da bi masalafna fi sashen mu yayi masashe uzuri ga inda muka samu sabani to wannan manhaji manhaji ne na bid'a manhaji ne na bata manhaji ne na mufakkirin wanda yayi karo da littafin Allah da sunna dole ne a yi tahziri gare shi kuma a nuna wa mutane illan shi alaikum salam na makaranta su wasu masu kuskurantar da masu kuskurantar da malaman da suka al'imar a gida da da bincike eh. muna ya cewa ba da faɗin gaba ne koko sun halarci wannan matsalar eh wato mutanen da suke kuskurantar da malaman da suka ajiye littafin yan bidiya cewa dole ne kai malami mai bincike ya zama littafin ɗakin ka da suna ne in ba in ka sa in ka sa littafin an duka jijiyoyin ma'ani ko an ganka da majmu'atul fatawa na nasiru na ainihin hasan Banna, ko an ganka da alma'alin fitari na sayar kudu sai ce kawai kai ma dan bid'a ne duk wanda ya ajiye littafin yan bid'a ya zama yan bid'a kaga wanda mutane zamu ce su yan bana bakwai ne ba su yi zurfi wajen karatu ba ne shekul islam ibn taymiya yana yana da littattafai na yan bid'a kuma yana musu rudud da littattafansu in ka duba minhajus sunna sai da duk littafan da yake raddi littafansu ne da malaman su yake kama sunayensu ya za a iya san littattafansu ya san malamansu in ba shi da littattafansu da zai yi ba misali in kana so yanzu ka yi bayani na adalci kan ikhwanul musulmi ya kamata ka mallaki littattafansu a nan ne in kana taba su za su san kana taba su in kana so ka yi raddi ga sufaye yan tijjaniya ne ko yan qadiriyya ko yan nakashabandiyya ko yan halutiya sai ka mallaki littafansu a nan ne za su san kana taba za su san ka taba jikinsu amma in kana yi da kaza ce wannan bai samu ba an gane haka nan in ka yi raddi ga shi'a in ka yi raddi ga kadariya ko jabariya ko kristoci kaga akwai aljawabu sahih liman badala din almasih ya akai ya sani ibn qayyim aljawziya, ibn taymiya afwan ka gani to kaga wannan littafi littafi ne wanda yana raddi yana quotation a cikin bible shafi kaza babu kaza yana raddi to wanda yake wannan quotation ya aje littafin ko bai aje ba ya aje to wa'anda ake cewa kasa aji ake musu haziri shine wanda abin zai musu illa su ne ƙananan ɗalibai wanda ba su yi zurfi wajen karatu za su iya tasirantuwa da wannan abu na'am wani ba kenan kawai su a farko wato abin da suke nufi sa kada wani malami a ga wannan littafi a wajen shi waya gona. wani ma daga cikin zai ga cewa shi baban shi ya mutu ya ban mai gadon wani duk wannan yayi me yasa me sa wani malami ya zo ban littafin eh? suna raddi amma raddi ne wanda ke ba na ilimi ba suna raddi amma raddi ba na ilimi tunda su su ba malamai bane farko amma sun shiga gonan ilimi suna so kuma su yi magana kan ilimi ka fahimta ai aha نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحافظ بن أحمد الحاكمي حافظ بن أحمد الحكمي يا فدا الله يا مسر رحمة الحكمي قدم وجوبا قلوها الدين إن بها بين بعض موجب الندم واتو آه منين قدم وجوبا علوم الدين قدم علوم الدين وجوبا ka gabatar da ilimin addini tilas inna biha yubayyanu nahjul huda min mujibil naqami ko niqami min mujibin niqami wato da shi ne ake bayyana hanyoyin shari'a daga abin da ke wajabtar da azaba ta hanyar sanin ilimin shari'a yubayyanu nahjul huda ake bayyanar da hanyoyi na shari'a daga min mujibin niqami daga abubuwan da ke wajabtar da azaba an gane mu duba littafin shi alwasaya wal adab al ilmiya na'am na'am ai indama tashra'u fi talab ai lokacin da ka shiga cikin neman ilimi da kuma tabbatar da ilimi ka gabatar da ilimin addini akan ilimi na duniya kafin ka fara koyon physics da chemistry da biology ilimin addini ya zama shi ne kan gaba tukuna musamman ma ilimin daruriyat ilimin abin da addini baya yiwuwa sai da shi da abin da wajibi bai cika sai da shi sanin wannan dole ne fa hadhihi kullaha gaba ɗaya muqaddima ne wa biha yubda yubda kenan da shi ake farawa ƙabalar ta'allumi ayyi amrin akhar kafin koyon kowane irin al'amari wa qala aizan rahimahullahu ta'ala wa bil muhim al muhim kalizimci abin da yake muhimmi almuhim ibda bil muhim almuhim hmm. litudrikahu dan ka riske shi wa bil muhim bil muhim ibda litudrikahu wa qaddim an nas fatahimi wa bil muhim bil ay ibda bil muhim ka fara da muhimmi sa'annan muhimmi mai biye da shi mai dan ka riske shi nasa ka gabatar da nassi na ƙur'ani, nassi na hadisi an gane ku? A sarai na magabata hmm. fattahimil ara'a hmm. ka tuhumci ra'ayi hmm. da abin da yake ra'ayin wani mutum wanda ya gina ne da kwakwalwa ko ya gina da wani ka'ida wanda Allah bai saukar da hujja a kansa ba ka yi watsi da shi qul in zalaltu fa inna ma azillu ala nafsi wa in hitadaitu fa ma yuhi ilayya rabbi kace in na bace na bace ne saboda na bi son raina Allah ya ce annabi ga wa duniya gaba daya in har ko na samu shiriya na samu shiriya ne da abin da ubangiji na yi min wahayi alqur'ani da sunnan manzon sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladzina amanu tajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum na'am Abdulrazak ya faɗa Ibn Abdul Musin al-Badr rahimahullah ko a ce hafizahullah yana nan rayi wa huwa yashrau hadhihi al-abyat yana sharhin wa'annan baititika. hadhihi wasiyatun azima ce wannan wasiya ce mai girma jiddan sosai ma aha waje ma aha waje talibal ilm al mubtadi limarifatiha kai me ya kai bukatuwan dalibin ilimi wanda ya fara karatu ya san wannan ana bukata sosai dalibin ilimi wanda ya fara karatu ya san su da yawa dalibai wanda suka fara karatu yan bana bakwai kenan da yawa mutum yakan yi takabbudi wato yakan yi fagauniya ga wannan al'amari wato ma'ana ya tabban dabban nan ya rasa inda zai dosa rubbama tusabbibu lahum zalika da adami muwasala to irin wannan yakan sabbaba musu rashin ci gaba da neman ilimi sai mutum ya rude ya rikice ya kasa ci gaba da neman ilimi wal mudi fi talabi ilm da kuma zarcewa wajen neman ilimi na'am baina ma idza ga kazan umura ma kazan sahiha amma kuma da a ce zai dauki al'amura dauka mai kyau ya bi ka'ida wajen neman ilimin kuma ya zo al'amura daga kofofinsu ingantattu adraka bi izinin layi jalla wa'ala wato zai riska da izinin Allah azawala zai riski abubuwa ma'al ayyam tare da tsawon lokuta kuma lokuta zai riski adraka khairan azima hmm. zai riski alkhairi mai girma ibda li tudrikahu ibda bil muhim muhim ka fara da muhimmi nan mabi da shi dan ka riske shi wa hadhihi qa'ida mufida wannan qa'ida mai amfanarwa daga dalibin ilimi wato an fa'idanto an an samu fa'idan wannan daga maganar Allah ta'ala min kulli shay'in mau'izatan wa tafsiran li kulli shay hmm. mun rubuta mai cikin allo na at-taura na Musa mun rubuta min kulli na komai mun rubuta mai wa'azi da kuma tafsiri daki daki na komai kun ha bi eh ana nufin komai har da Qur'ani na ciki ana nufin duk abin da suke bukata a wannan zamanin ba wai kullu shay an gane ko eh ka rike shi da karfi wannan ya Musa wa amur an ya aku zubi ahsaniha ka umarci mutanen ka su yi riko da abin da fi kyau kenan ana so abu abu ahsan a gane mataki mataki mataki wajen bin ilimi ka dauki wanda yake mafi kyau sannan mafi kyau sannan mafi kyau har sai ka cimma burinka eh fa qawlullahi azza wa jalla allazina yastami'una alqawla fa yastabi'una ahsana su ne wa'anda suke sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau ashe dalibi na salafiya zai fara neman ilimi zai fara neman wanda yafi kyau aqida sannan wanda yafi kyau ibada ibadan ma daki daki daki daki sannan mu'amala sannan kaza sannan kaza ulaika allazina hadahu irin wa'annan su ne Allah ya shiryar da su zuwa ga tabarki na gari ulaika hum ulul albab wa'annan su ne ma abota hankula

eh an gane ku sabanin su yan hakika wani dan hakika ya ce ya fi son matar shi fiye da manzan Allah ko fiye da Allah ba. an gane wani kuma zai ce ya fi son manzan Allah fiye da Allah to duk irin wannan mai faɗin irin wannan kalmomi ya jahilci addini ne san Allah wato san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana bin san Allah ne subhanahu wata'ala lazima la shi ke lizimtanta ba zai yiwu ka ce mana kana san Allah ba kana son manzan Allah ba ka son Allah an gani duk wanda yake cewa yana son manzan Allah amma bai san Allah to wannan kwata kwata ƙarya yake kuma yana bin shi a wajen martaba وقد جاء بخصوص محبته صلى الله عليه وسلم يا زو da kebantuwan san manzo sallallahu alaihi wasallam wujubu taqdimiha wa wujubi taqdimiha ala ala abbat kulli mahbubin da kuma wajabcin gabatar da shi akan san duk wani abun so wanda ba Allah ba hmm. duk wani abin so wanda ba san Allah ba san manzon Allah na gaba da shi duk wata magana wacce ba maganar Allah ba maganar manzo na gaba da shi an gane shi ne da Allah ke cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ɗayan ku ba shi da imani cikakke har sai na kasance na fi soyuwa a gare shi fiye da ɗansa da mahaifinsa da mutane baki ɗaya a lokacin ne za a ce imanin shi ya cika nan bal warada annahu yajibu ala mumin. an yakuna yazo cewa lallai yana wajaba akan mu'mini ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi soyuwa a gare shi fiye da kansa ya fi son manzon Allah fiye da kansa kamar yadda yazo cikin hadisi Umar bin Khattab radiyallahu anhu lalle Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya ce ya rasulullah la anta ahabba ilayya min kulli shay la ahabbu ilayya min kulli shay lalle kai ne wallahi ka fi soyuwa a gare ni kan komai illa fi nafsi sai dai kai na kawai na fi son kaina fiye da kai ya rasulullah shi na bari ce na na wato ya rasulullah kai ka fi soyuwa a gare ni fiye da komai banda kai in anji Umar dan Khattab radiyallahu anhu qala wallazi nafsi bi yadihi sai ce na rantsa da Allah in ji Annabi wanda na ke hannunsa a habba ilaika har sai na kasance na fi soyuwa a gare ka min nafsika fiye da kanka sai ka fi son manzon Allah fiye da kanka sannan imanin ka ya cika qala lahu Umar sai Umar ya ce fa innaka a ahabba ilayya fa ahabbu ilayya min nafsi lalle kai yau din nan ahabbu ilayya ka fi soyuwa a gare ni fiye da raina yanzu na canza na fi son ka ya rasulullah fiye da kaina ce yau yanzu ne imanin ka ya cika ya Umar yanzu ne imanin ka ya cika na fatan gane kaga mutumin da ya fi son manzon Allah fiye da kowa zai fi bin maganar manzon Allah fiye da maganar kowa in kaga ana rinjayar da maganar wani shehi ko wani imami ko wani malami akan magana manzo Allah har yanzu akwai karancin son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam son manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai wake wake bane da raye-raye ana waka ana rawa ana dukan girji ba shi ne son manzo Allah son manzo Allah ka duba abinda manzo Allah ya zo da shi na sako ka yi aiki da shi ka gabatar da shi akan maganar kowa kowa zai iya dacewa kowa zai iya yin kuskure sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam ina matan gani. ففي هذا أن محبة الرسول وفي هذا أن محبة الرسول أشكو wannan أن محبة الرسول to lallai, san manzo sallallahu alaihi wasallam wajibatun wajiba ce wa muqaddima ala muhabbati ko muqaddama ana gabatar da ita akan son kowanne irin abu siwa mahabbatillah sai san Allah ina tabi ala lalle ita tana binta ne san manzo Allah na bin san Allah ne kuma lazimi ne suna haɗe bai yiwuwa mutum ya ce wai yana son Allah bai san manzo suna da alaƙa mai ƙarfi domin soyayya ne saboda Allah wa li'ajali kuma saboda Allah shi wannan soyayya yana ƙaruwa ne da san Allah a cikin zuciyar mu'minai watan qusu kuma yana tauyewa da tauyewanta wa kullu man kana muhibban lillah fa ma yi Allah wa wali ajali yuhibbu duk wanda ya kasance yana son Allah to yana yin soyayya saboda Allah kuma yana soyayya saboda dalilin Allah wa mahabbatuhu san manzana sallam yana hukunta ta'azimahu wa tawqirahu yana hukunta ma shi da kuma mutunta shi wattiba'u yaktadi ittiba'ahu yana hukunta binsa wa taqdiba qawlihi ala qawli kulli ahadin da gabatar da maganar shi akan maganar kowa min al-khalq daga halittu ta'zim sunnati da kuma sunnan sa kaga da a ce mutane za su fahimci wannan ya kuke gani da an yi ma addini kyakkyawan fahimta da ba za a samu sufanci ba ba za a samu shi'a ba ba za a samu ainihin qur'ani ba ba za a samu ahmadiyya ba ba za a samu khawarij ba ba za a samu mu'tazila ba za a samu ikhwanul muslimin ba ba za a samu sururiya ba ba za a samu haddadiya ba kowa zai zamanto basalafi duka duk duniya gaba ɗaya kowa zai zama to saboda kowa yana bin yana ciro ainihin hujja ne daga ainihin tushe littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam an gane wannan qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi wa in tadaitu fa ma yuhi ilayya rabbi na'am قال العلامة ابن القيم العلامة ابن القيم الله يمسر ما يا شيء كل محبة na'am sai بسم الله الرحمن الرحيم reshe na hudu wato kowane sifa daga cikin sifofin Allah ta'ala fa innaha fa innahu yatawajjahu alaiha salasar lalle tambayoyi guda uku yana fuskantuwa daga gareta ta duk siffofin Allah akwai tambayoyi guda uku da yake fuskantuwa zuwa gare ta tambaya na farko shin duk sifofin Allah hakika ne ko menene ya sanya aka gina shi akan hakika tambaya na biyu shin yana halatta sifofin Allah a yi takyifinsa Allah yana da fuska a ce ya fuskan Allah yake Allah ya daidaita akan al'arshi a ce ya ya daidaituwan yake Allah yana sakkowa a ce ya sakkowa yake shin yana halatta a yi tafiyifi wali maza in an ce yana halatta me yasa mai dalili don komai ya kamata a gina shi ne akan me akan dalili na as-su'al thalith hal tumasilu sifatil makhluqin wa limaza shin siffan Allah yana musaltuwa da siffan halittu ko kuma a'a in ka ce eh me yasa kawo mana hujja a jawabu su'al al-awwal jawabin tambayan farko na'am hakikiya. eh siffan Allah hakikiya ce ba majaz ba shi Sifan Allah abinda aka rubuta qira'atuhu tafsiru ar-rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika duk abinda ke gare ta yana yana karewa abinda ke kan kasa sai dai fuskan ubangijin ka wanzu ka fassara shi da abinda aka rubuta kada ka tsaya wani inda inda ko wani tawili ko abinda ya kama da wannan an gano wannan ko ka tsaya al'asalu fil kalam al dunal majaz ko asali ga magana shine haƙiƙa ba majaz ba ba ma karkata zuwa ga majaz illa iza ta'azzaratil haƙiƙa sai dai idan haƙiƙa ya gagara ya zama ƙara'in sun kewaye shi gaba ɗaya a lokacin nan sai a juya daga haƙiƙa a koma majaz ina fatan gane wannan misali yanzu inda Allah ta'ala ke cewa abin nan fa'iza Nahu, fattabi ƙur'ana sun inna alaina bayana in mun karanta maka shi ka bi karatunmu sannan kuma bayani na gare mu shi wannan Nahu mun karanta shi ɗin nan haƙiƙi ne kuma majas me yasa fa'iza Nahu, idan mun karanta shi shin ta a anan akwai ƙarinan da ya kewaye wannan wanda ya hana a fassara shi da cewa Allah ne ya karanta hakikatan shin Allah ne ya karanta ma annabi gaba da gaba la da wani garina garina kharijiya a cikin alqur'ani an gani shi ne wace garina kenan qul nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin da kuma ayin da Allah ke cewa allamahu shadidul quwa ka ce ruhul amin ne ya saukar da alkur'ani shine mala'ika jibril ya saukar da shi ala qalbika ga zuciyanka litakuna minal munzirin da ka zama zamanto daga cikin masu gargadi bi lisanin arabiyyin mubin da harshen larabci ne a wata aya sai Allah ya ce allamahu shadidul quwa wanda ya sanar da annabi ya karanta da shi malamin shi shine mai tsananin karfin nan shine malaika jibril kaga wannan kenan ayan da ke cewa din nan fa iza qara'ana wa fatabi qur'ana ai idan mala'ikan mu ya karantar da kai karatu da muka turo ka bi karatun in mutum ya fassara shi a haka shin ya yi kuskure ko ya yi daidai saboda akwai karina mai karfi wanda ya nuna ka fassara shi a hakan an gane to sannan kuma ayan da Allah ke cewa fa in a fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin wani abu kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzo sai na ce farudduhu ila kitabillah na biyu na ce wa ila sunnatir rasul na yi daidai me yasa saboda akwai karina an gane ko akwai karina wake iya matuna in muna tun zamanin annabi sassan in ana jayayya kan addini ana zuwa ne a je wajen Allah ce tun da muna jayayya ai mu je wajen Allah aina Allah an ce fi sama annabi ya gaya mana da Allah nan muke zuwa mu je mu tambaye shi kaga wannan kaga akwai qara'in da yawa zamanin annabi an ga in suna jayayya suna komawa ne zuwa ga littafin Allah da sunna ta manzo da shi ne ake raba gardama a gani saboda haka in ka gamu da ɗan kalaka to mai cewa Ƙur'ani zalla ka ce mai to akar maka Allah gashi yanzu muna jayayya da kai taho mu je wajen Allah sai ka je kai ne wajen Allah ka rike shi sai kai ka wajen Allah ba za ka rubu da nan ba wallahi sai ka kai ne wajen Allah dan jayayya muke yanzu muna so mu raba gardama a'a ai ba Allah ake to ba Allah ake nufi ba yi bayani ko ka gaya mana wanda ya gaya ma to da irin wannan ne ake takure irin wannan mutanen ka takure shi ka kai shi bango shi ma ya gane cewa bai san bai sani ba an gane wannan ko shi ne na'am na'am li anna al-asl fi kalam al-haqiqa domin asali na magana shine haqiqa wala yu'dalu anha illa bi dalilin sahih ba a karkata daga gareta fala Udalu, an ha ilal majaz inda manya yaqulu manya yaqulu bihi wajen masu ra'ayin akwai majaz eh kamar irin su imamu Shaukani an gani shi yana da fahimtar cewa akwai majaz amma akwai malaman da suke gani irin su Ibn Taymiyyah da ɗaliban shi makarantar shi gaba ɗaya suna ganin ba majaz sai dai suna fassara su dai kalmar ne a cire kawai amma sun yadda dai akwai kalmar da yake fita daga hakika ya koma wani abu daban to kada ya amfani da kalmar majaz sun wayancan suna ganin istilahi ne mahaj a gani na'am illa bi dalilin sahih sai da dalili ingantacce yamna'u minha wanda yake hani daga gare ta wa jawabu tsani jawabi na biyu la juzu takyifa maganan Allah baya halatta ayi takyifi a gani ta'ala in Allah ya ce in an ce yadullahi fawqa aydihim hmm. innal ladzina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim lalle wa'annan da suke maka mubaya'a kawai suna mubaya'a ga Allah ne hannun Allah sama da hannayensu to kaga yan mu'addila suna kore wannan kamar sha'ira suna cewa yadullahi ay qudratullahi fawqa aydihim a gani sai mu ce to al'asalu fil kalam al haqiqa dun al majaz menene dalilin da yasa kuka karkace daga haqiqa ko koma fasara shi zuwa ga majaz kawo hujja a gani suka ce abin da yake faruwa idan mun fassara shi ga hakika to za mu siffanta Allah da halitta sai mu ce a'a me yasa ko a sha'ira in an tambaye ku Allah na ji kuke cewa Allah na ji ai halitta ma na ji sai to ai mu a sha'ira muna cewa ji Allah yana ji ji irin wanda ba na halitta ba sai to me yasa ba za ku yi amfani da wannan ka'ida ba ku ce Allah subhanahu wata'ala yana da hannu hannu ba irin na halitta ba kun huta ba ka ce a'a labudda sai hannun ya zama na halitta za ka ce kuma labudda sai cin na ya zama irin na halitta haka ne sai biya za a yi a gani na ba ta gane wannan saboda haka ba a karkata zuwa majaz sai in ya gagara dan Allah ta'ala ya ce ba sa kewaye Allah ga sani ba sa ma Allah sanin kwakwaf an gane wannan ko kaga wannan cewa ba sa kewaye sani ga Allah yana nuna duk mutumin da ya tambaye ka ya hannun Allah yake ban sani ba ni dai Allah ya gaya mun yana da hannu yaya magana Allah yake ban sani ba ni dai Allah ya gaya mun yana magana to amma uslubin maganan kaifiyarta Allah ya bawa kanshi sani kuma na yi imani da abin da Allah ya faɗa ala muradillah an gano wannan wala yuhiduna wannan kalmar wala yuhiduna yi ilma shi ya bada amsan takyif hmm. cewa takyifi bid'a ne duk mutumin da ya zo shi tambayan ka Allah ya daidaita ya ya daidaita tambaya ne na yan bid'a sai a gargade shi an gane kai tsaye zan bid'antar da shi mutum da ya zo waje na kawai ce akai maka lauda Allah ina son ƙarin bayani wallahi wani ya gamu da ni ya mu wasu tambayoyi ya gaya mu wasu mandunu ya sa ni cikin shubuha ya ce ku kuna cewa Allah ya daidaita na ce mai sai eh. ce ya ya daidaita to za ka iya cewa a yi waje da shi kai ɗan bid'a ne ina yan hizba ku daga mun shi da Allah ku yi waje da shi yaya imam malik bai yaka ba ku ba zami ba imam malik ya sa an fitar da wani mutum kuma ya ce ba na tsammani face ke dan bid'a ne sannan a wani waje imam malik ya nuna dan bid'a wasu ka ce abin da ya sa imam malik ya riga ya san mutumin mutumin yana dauke da gunguna ne na shubha shi sa ya maganin shi malami ya san ɗalibansa ya san mutanensa mutumin ya zo yana so ya cusa irin wannan fahimta ga ɗalibai isa malik ya nuna mai wannan zafi amma ɗalibin da ya zo yana neman sani ne ka kwantar da hankali ka bashi amsa dalili akwai aisha radiyallahu anha wanda wata daga cikin sahabiya ta zo wajen aisha ta ce ya ce aisha a abin nan din nan ta ce ma barul ha'id takaddi saum wala takaddi sala me yasa mai haila take rama azumi ba ta rama sallah ce ah ma ba luki a haruriya anti shin ke ɗan kawarish ne kina da gidan kawarish ko kaga ta zo da buha ne ta ce wallahi lastu bi bi bil haruriya walakin da ni af'al shi wallahi ba ya haruriya ba ce, tambaya nake fa'ida nake nema akwai wanda tsakanin shi da Allah bai sani ba ne. to irin wannan wanda tsakanin shi da Allah bai sani ba ya kamata ka bai bayani kada ka kore shi ya ƙara fadawa in ka ingiza shi an gama ya fada kaman ainihin wani wani munazara da aka taba yi tare da shugaban izala shi ne sama'ila idris farkon izala tare da wani sufi wanda ya dawo daga kaulaha ya ji labari wai ga wani malami soja ne soja ne ma ya yi ritaya yake cewa dariƙa ba kyau dariƙa ba kyau shi ce mu je mu ga malami. ana bin shi kuwa suka ce zo tare da malami a kwance ana jan alfiya yana fasara wace wallahi ba alfiya bane wannan alfiya a kwance riya ne kuma an ce soja <laughs> a ina soja zai iya karanta alfiya a kwance ya zo ya tabbatar da ya gani iri-iri alfiya ne an gama suka tsaya suka yi munazara bayan sun yi munazara shehu a ismail aziz ya jefa mishi hujjoji sun tattauna mutum bai yadda an kare shi ba amma a zuciya ya yadda an kare shi amma a zahiri suna ta faɗa yana bugawa yana bugawa bayan sun gama sai Sheikh Ismail ibris Allah ya ji kansa sai ya zo sai ya raka shi har mota sai ce aka makalla ina so wannan tattaunawa, na muka je ka bashi tunani duk abin da kai tunani mu ƙara dawowa mu tattauna na ji cikin fushi mutum ya tafi yana zuwa sai ya je wajen asalin shehinsa ke aka makalla na je wajen sojan nan ya gaya yan muskal mun tattauna da ya gaya min wasu kalmomi ni ban san amsan su ba na zo ne ka ga mun koma ke to kai ma yanzu ka fara bin wannan sojan ce kana zine ma shike nan kana zine ma to daga nan wajen ya zo kawai ya yi ya zama ahlus sunna ya zama ya zama dan izala shi ma ya zo ya gaya wa duniya ga yadda kai a gani ya fito fili yace shi ma ya zama dan izala ku fahimta to wani lokaci in buha ya zo ga mutum sai ka ingiza shi shikenan kun rabu in ka fahimci wannan mutumin ba wai malami ba ne, ba wai dan ba ne. a'a ɗalibi ne naka sai ka cusa mai wani abu to kada ka ingiza shi ba tare da ka warware wasu abubuwa ba in ba haka ba sai ya mutu da abun kila kuma dalilin fadawan cikin wannan bid'a kenan kai ka taimaka ne العقل da يمكنه إدراك كيفية صفات الله. Domin hankali. baya yiwuwa a gare shi ya riska mai E, hankali bai sai riske sifan Allah ba jawabi na uku wato sifofin Allah ba sa misaltuwa ba sa musalta sifofin halitta daban-daban suke wannan Allah ne wayancan halitta ne لقوله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس شيء كمثله باب وانا أبو مثال الله سبحانه وتعالى babu shi duk wani abu da ka sani ya taba ma Allah kullu sifati kamalin falillahi ta'ala a'laha duk wani sifa na kamala to anna Allah shine sama wala hul masalul a'la hmm. eh Allah mustahiqul lil kamal domin Allah shi ya cancanci kamala allazi la gayata fawqa wanda babu wani gaya sama da ita wala yumkin an yumasila makhluq ko baya kamata ya musaltu da ainihin halitta li'annahu naqis domin shi halitta na kasashe ne shi wal farqu bayna at-tamthil wa at-taqyim to imam tsaya ba na mai sauri al-aqida al-wasitiyya al-aqida al-wasitiyya shaykhul islam ibnu taymiyyah na'am bismillahir rahmanir rahim wa min usuli eh, daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a salamatu qulubihim wa alsinatihim ya ashabi ma'anar usul in an ce abu usul ne shine abin da dole ne in kana ahlus sunna sai ka siffanci da shi idan baka da wannan sifa ba a saka daga cikin su a fahimci wannan dole ne in ka ce kai ba salafi ne kai ahlus sunna ne kai ahlul hadith ne dole sai ka siffanci da wannan sifa ɗin da za mu faɗa yanzu an gano wannan ko in ba ka da shi kama cire kanka daga cikin 'yan ahalu sunna ɗin daga cikin usul na ahalu sunna wal jama'a salamatu qulubihim wa alsinatihim shine kubutan kubutan zukatansu da harsunan su ga sahabban manzo sallam yanzu ahalu sunna zuciyar shi salin alin ga sahabban annabi bai da wani kiyayya ko wani hassada ko wani mugun abu akan sahabbai in dai kana jin wani mugun abu kan sahabbai baka cikin mu an gane wannan ko sai ya zamanto zuciyanka ya kubuta daga kin sahabbai daga yi musu hasada da jilli. sannan harshen ka ma sai ya kubuta in mun ji harshen ka yana yin yana zagin sahabbai ko yana kafirta su ko yana musu gamsu yana cewa Abu huraira ba fakihi bane Abu Hurairah ko kaza kaza kwana kwana ne ya musulunta Eh, wannan ka abdullahi bin abbas wannan ɗan ƙaramin yaro ne bai cancance wannan magana ba yana kan faɗin wasu maganganu mu'azu bin jabal bai san fiƙiwu ba a gani bai fito ya zaga kai tsaye sai yana gams to wannan ya nuna yana da ciwo kare ya fara sunsuna takalmi kana ganin kare ya fara sunsuna to saura kaɗan ya ɗauki a gani in ka ga mutum da ke zito kaga ka san to Allah ne tsari kama wasafahum Allah bihi fi qawlihi ta'ala kamar yadda Allah ya siffanta su da shi su ahlus sunna Allah ya siffanta ahlus sunna cikin alqur'ani inda yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim wa'annan da suka zo min ba'dihim bayan muhajirun da ansar dan Allah sai da ya raba kashi biyu tukuna yace lil fuqara'i al muhajirina allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu sai ce ulaika humus sadiqun kaga farko sai yi magana kan muhajirun yace mutane ne masu gaskiya a cikin imaninsu na biyu zai ce wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun kaga na biyu kenan ko mun samu muhajirun mun samu ansar wa ya rage Wayan nan mukamai guda biyu sun riga sun wuce har abada ba wanda zai ci musu sun wuce baka isa ka zan muhajir ba wancan baka isa ka zama ansar ba yanzu akwai guda ɗaya wanda ya rage in ma ka zama daga ciki ko ka hallaka wanne ne wannan wallazi na ja'u min ba'dihi wa'annan da suka zo bayan muhajirun da ansar me suke cewa ai kamar an ce dai fal yaqulu kamar an ba su ya zo ne khabar bi ba'an na'i khabar bi ma'anar insha ka gari wato ya riga ya zama ɗabi'an sa ma labarin shi ake bayarwa wannan ablagu min al'amr ya fi a ce fal yaqulu kawai a ce ai za su rinka faɗa ne wato ya riga ya zama siffan su an ba su umarni har sun tabbaka shi ya zama jikinsu an gane wannan ko wa'inda suka zo bayan su wato za su ringa cewa rabba na gafin lana ya ubangiji gafarta mana mu ba masumai bane muna yin zunubi kuma ka gafarta ma yan uwanmu da suka riga mu yin imani wa yancan din nan dai muhajirun da ansuwar ka gafarta mana wala taj'al da na zillan lil na amanu eh kenan a babin addu'a da kai addu'a ga wani wanda ya fi ka daraja ya shiga aljanna da ka fara yi gare shi da ka fara yi santa wani fi duk darajar mutum kai kamata ka fara ma addu'a kafin kai masa a gani ka duba da yadda sahabbai sun ninnin mu wajen daraja law anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu amma kuma in zamu yi addu'a sai mun ce ya Allah gafarta mana tukuna in sahabbai suka shiga aljanna ka kai baka shiga mutum ya me amfani da sake da walakin goro a miya in ji bahaushe ko sahabbai gaba ɗaya sun shige aljanna ban da kai iyayenka gaba ɗaya sun shige an ce aljanna ya cika ka yi haƙuri tunda babanka ya shiga alhamdulillah ka zo ka rinkurin da gaisawa <laughs> na? to shi ne to shi yasa a babin addu'a babi ne na ibada kana gabatar da kanka kafin kowa eh rabba na gafin lana ya ubangiji gafarta mana kuma ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka riga mun imani ƴan uwanmu da suka riga mun yi imani shin ma'asumai ne su sahabbai wanda sun riga mun yi imani a cikin sahabbai akwai ahlul baiti akwai masumi daga cikin su wannan aya ya nuna ba masumi suna yin zunubi dukkan su sahabbai waɗanda yake ahlul baiti da sahabban da ba ahlul baiti ba dukkan su mutane ne wanda za su iya dacewa za su iya kuskure za su iya sako to ya Allah gafarta mu saboda gudunmu wanda suka ba musulunci raddan ala shi'a yan shi'a masu cewa ahalul baiti gaba ɗaya masu mai ne musamman guda goma sha biyun nan kaga wannan akida ta ta saba ma dorin nasa alqur'ani ya saba ma hadisin annabi babu dalili a kan shi an gano wannan ko sahabbai za su iya yin zunubi ko ba za su yi ba wannan aya yana mana sahabbai za su iya yin zunubi sagair da kaba'ir kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa to amma kuma sai Allah ya samu wani aiki idan suna laifi ya halatta mu ringa kwakulo laifin muna gaya wa mutane don mu ringa aibanta su a ina ka ciro wannan cewa a eh? a cikin wannan aya Allah ya nuna mana sahabbai za su iya yin kaba'ir da saga'ir to amma in suka yi mu ringa ɗaukowa muna faɗi ilama a cikin mangarin akwai ƙarya da gaskiya ila akwai maudu'i akwai akwai labari ma wanda bai inganta ba sai mu ɗauko muna faɗa sahabi kaza yayi kaza sahabi kaza yayi kaza wasu mafi yawa daga cikin labaran ƙarya ne a kaddara ya inganta wannan laifuffuka a matsayin mu na ɗaliban sunna da muka fahimci wannan aya wani aiki Allah ya bamu aikin Allah ya kamata mu yi ko aikin kanmu to me aikin Allah da yan shi'a suna cewa an rubuta tarihi yaya za a yi abin da aka rubuta kuma a ce kama faɗa in ba a so faɗa mai amfanin rubuta shi in Allah ya rubuta kuma ya ce in kana bi na kada ka faɗa yaya Allah shi ya rubuta ba kuma ya ce ni na rubuta na ce kaka faɗa in kana da imani za ka faɗa me kamata ka yi idza du'u ila Allah wa rasulihi li bainahu an yaqulu ballantana abinda aka rubuta na tarihi akwai ƙarya akwai gaskiya akwai mubalaga akwai kaza akwai kaza an gane sai abin da ya zo da isnadi ingantacce wanda ya zo da isnadi ingantacce shi ma sai mun auna shi da ma'auni na shari'a sai an duba tukuna to kuma wani ka'ida ne ake bi wajen yin magana a kansu kaga sai Allah ya ce na gafin lana wa ikhwani ikhwanina lazina sabaquna bil iman wala la taj'al fi qulubina lil lazina amanu hmm. kaga wannan shine nasi ya Allah kada ka sanya a cikin zukatan mu kiyayya da hasada ga wanda suka yi imani ga wayannan da suka riga mu yi imani kaka sanya kiyayya a gare mu ga sahabbai mu kisu tabi'ai ko tabi tabi'i kaka sa mu su ya Allah a gani kenan wannan aya Allah ta'ala ya ba mu ana kai wannan ikbarun bil ghaib saboda me kamar Allah na nuna mana za a samu wasu mutane a ƙarshen zamani wanda ba ko ma su zo daga baya ba su da wani aiki sai zagin wayannan ku mutanen kirki ku yi biyayya gare ni lokacin da 'yan shi'a suke tsinuwa suna kafirta ko kuma lawo an goma wa razu an an gane ai ya Allah kada ka sanya a cikin zukatan mu kiyayya ya Allah kaka sa mu zama 'yan shi'a wannan aya shine addu'an ya Allah ka nisantar da mu daga gidan shi'a a gane aqida ce tsinanniya aqida ce wacce ta yi karo da littafin Allah da sunna aqida ce yahudiya ya Allah ka nisantar da mu daga gareta sake nan in kana tattauna dan shi'a an ka fahimci fikin wannan aya ka gama da dan shi'a wannan aya shine hanyar maganin dan shi'a da zaran ya kawo ma aibin sahabbai zai ka ce kalas mukaddara ya inganta me kake so in yi sai ce ni da kai musulmi ne eh me kake so yanzu mu yi kan kan sahabbai sai ce a faɗi gaskiya sai ce bai gaskiya gaskiya shine ra'ayi ko maganar Allah to me maganar Allah Allah ya ce mu ce Allah gafarta mana ka gafarta musu kenan Allah ya san za su yi laifi wannan laifi Allah ya san duk wani abin da kake faɗa duk zafin shi a tunaninka Allah ya san shi amma Allah bai ce wa'annan mutane da wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wal an ikhwana allazina sabaquna bil iman Allah bai shaka ba Allah ce wai ka gafarta musu ai duk laifin nan Allah ya san da shi ko yace eh to Allah ya ce a nema musu gafara kuma Allah in ya ce a nema zai amsa ko ba zai amsa ba tunda har ya sa a yi hmm. to mun sa kuka wani aiki kuka sa kanku aikin banza wani babu dalili akan shi dan wannan aiki aikin banza ne in dai kana so Allah ya biya ka ne ga abin da Allah ya ce kai kuma me yasa Allah ya ce a nema musu gafara Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu ne hmm, mutanen kirki ne an gane mutum yana iya yin kuskure alhali yana neman gaskiya kaga mutum gaskiya yake nema kuma sai ya kuskure wajen neman gaskiya in dai da gaskiya gaskiya yake nema sai ya kuskure Allah zai gafarta masa an gani laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka haka shajara fa alima hakika Allah ya yarda da mu'minai lokacin da suka yi maka mubaya a ƙarƙashin bishiya kuma Allah ya san abin da ke cikin su duk abin da ke zukatan sahabbai Allah ya sani fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fatahan qariba ashe sahabbai masu kyakkyawan manufa ne in sun yi kuskure neman gaskiya suka yi suka yi kuskure mutumin da yake neman gaskiya ya yi haɗi ya kuskure lada gare shi ma an gano wannan ko wannan shi ne. rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji mu lalle kai mai tausayi ne mai rahama wannan shine ne mu ahli sunna kan sahabbai masha Allah shine mutum tana kan usul kuma ka san fiqhun abu wani lokaci ga aya na baka sani ba ana tattaunawa da wani ahlus sunna ana kawo mai sahabbai hadisai a cikin bukhari yana karyatawa ke sahabi ya yi laifi kaza wannan magana ba gaskiya bane bai inganta ba ki kai ya zaka ka abin da ya tabbata sunna sun yi wannan laifi gashi sahihi amma mai Allah ya gaya mana sanin fiqhu cewa shi ya dauka sahabbai kamar annabawa ne shi yasa dole mu san manhajin mu akan sahabbai dan shi daga ya fara kawai zai ta abin da kake faɗin nan mun sani amma wasu daga cikin manganin ka san ba su inganta ba hmm. kai kawai kana kwashe-kwashe ne amma mun tabbatar sahabbai ba annabawa bane za su iya yin kuskure da sauran sai ka kawo mai wannan aya ka mai filla-filla da aya ka nuna mai fikihunta a nan wajen duk maganar da zai kawo na tarihi yana kasan wannan aya an gane ya eh na ah, Allah ya kunshi magani kafin ya bayyana cewa za su inna la alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ka ka rusa ya gama surutun shi ko yayi awa ɗaya na yi ka ɗauki aya ka wuce an gama yanzu mai rage su ina ba dawo ne yanzu ma alaikum Eh. ga su suna hmm. magana sabban eh. to dan in ya zage kai ba sa ka bashi waye ai aikin da kai ba a sa ba inda an sa ka zai kai sa'an ka ne shi yanzu mahaifinka in yana yin kuskure zaka zage shi me yasa baka zuwa kai ta zagin baban ko bai laifi ne babanka tambaye shi baban shi da maman shi ba sa laifi ne me yasa baya zagin sa titi sai sa abai shine ai sannan ga wani ga wani malami yake cewa misalin mahaifi da mahaifiya suna fada a cikin daki suka yi mu juna tsirara suka buɗe windo jama'a ku zo ga mahaifina da mahaifiyana sai to zaka iya yin haka kaga mutumin da ya san ba zai iya haka ba to kaga yaya kuma zai zo dinga zagin sahabbai wanda mutanen ma kirki ne wasu abubuwa ma an jingina musu ne hmm? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Um, akwai karatuttuka da malam yake yi bayani tsakanin magarin zuwa isha karatun da na tsakanin karatun bukari da kiritu salaf. Suke ya kamata ya bayani da asuba. Eh, karatun da malam yake yi na umdatul hakam da kuma alfatawar muhimma fi tafsirul umma da kuma karatun da yake na tsakanin magarin zuwa isha eh, karatun akida da karatun hadisi da karatun manhaji ranar asabar da ranar laraba da alamis da juma'a saboda haka ana yin karatun live ne a facebook duk wanda ya shiga facebook ya sanya shek ya haya muhammad a salafi zai ga sunan ya fito zai iya lakin sannan ya sharing din karatun abin da ya sa muke san ake tunatarwa din ana son ne saboda yan uwa da suke ake tare da su su dinga sharing din karatun da ake yi yanzu kamar yau din nan karfe tara kun karatun da malam zai yi live na wannan yaki a suna umdatul akam to saboda haka yan uwa da suke facebook kada ya zama kana share din wani abubuwa ga abubuwa da zaka yi share din da yan uwa za su karu sosai kada ka ce to ai kai an yi karatun ka gani ko ka san malam saboda haka ba sai kai sharing ba a idan kai sharing nan zai taimaka mutane da dama wanda suke wani wuri su fa'idantu da karatukan da ake yanzu ana karatun akwai wanda suke turo da tambayoyi ana karatun live suna turo tambayoyi kuma ana amsa musu to saboda haka wani yan uwa ne dalibai suka yi kokari aka yi wannan dan suke siyan data suke tura ake kullun duk lokacin da za a yi karatun live za a yi saboda haka a sanya su a cikin addu'a Allah ya kara ƙarfafa su sannan kuma mu kuma saura mu ci gaba da kokarin wurin sharing din karatun dan gaskiya ana samun karancin sharing kowanne yana kokarin kishin karatun su ne misali idan ɗalibai ba su tsaya su yi kishin malamin su yadda ya kamata ba wurin tura karatukan shi da sauransu to shi zai jawo sai ga abubuwa suna tafiya a baya baya misali amma idan ana yin kishi din ana karatun ana sharing din to zai taimaka eh, abubuwa su yabi yadda ya kamata muna fatan Allah ya bada bikon yin haka da Allah ta'ala shi taimake mu shi da awa ba mutum da yake yi ba malami yana da nashi gudunmawa ɗalibai suna da shi kuma kowanne bai yiwa sai da ɗayan wallazi ayyadaka bi nasri wa bil mu'minin ko manzan Allah da shi kadai da da'awun bai kai mana zuwa nan ba manzan Allah sai da ya samu sahabbai ya tura wannan yaman ya tura wannan kaza wasu sahabbai su yi kaza haka sai da awaye isa ashe sai an haɗa hannu an gane da malami da ɗalibai da masu kuɗi da talakawa da kowa ya ba da gudunmawa ta ɓangaren shi ba taɓa yin da'awa babu dukan wa'annan ba na batan gane saboda haka a bada da haɗin kai kan maganar shi shi yare din kamar ka ɗauki da'awa ka yaɗa ne kuma misali in bude baki ne yanzu kasuwa ina da'awa wato yanzu kawai in ka danna friends ɗinka za su gani in friends ɗinka su gani kamar ka je ne ka same su ka musu da'awa an gane kamar yadda yanzu mutum ke tura kuɗi banki yana zaune a ɗaki ya tura kuɗi banki ko ba kuɗi ba kai ya karɓi kuɗi a banki kaga yana yana kwance kawai zai zai ciro kuɗi ya kai ya ba wani har yayi kyauta ma yana kwance ba sai ya je ina kake zo kaza a kawai account zuwa account ko to shi ma yanzu ana da'awa waya zuwa waya kawai wannan ya yi shari zai ga mutane ɗaruruwa sun ji yana da firin sun kai ɗari ko sun kai dubu ɗaya ma to duk wannan firin ɗin za su ƙaru to in sun ƙaru har suka yi aiki da wannan ta hanyar sa ya zama mandala ala khairin kenan kuna ne to a dinga kokarin yin da'awa tun da yanzu an samu hanya mai sauki na yada da'awa ba sai ka je wani ƙauyen ba ba sai ka je wani garin ba wani yana kwance wannan karatun da muke yanzu wani na cikin gona yana ci an samu wannan ci gaban to ashe kada mu zama kasalan ma mana yawa dan danna hannu ma yanzu ya gare mu in mun kasa zuwa mu yi mu dawa kawai ka dan danna hannu shine matsala Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk